اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna shida ga watan ramadan hijira bakwai. na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a wanda ya daidai da yau muna sha biyar ga watan uku shekarar ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma don neman lada da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da roƙon Allah ya azurta mu aiki da shi wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin kano a wannan wata na ramadan mai albarka muke fata Allah ya dace da mu idan yan uwa ba su manta ba a jiya mun tsaya kan ayata 132 a yau za mu tsora kan ayata 133 a wannan sura ta ƙaha a kafin ta an abubuwan da muke rerewa na maganan malamai abinda ake kwakulowa ƙarƙashin ayoyi wannan muka karanta jiya da wacce za mu haɗa ta yau akwai bayani cewa a tun jiya mun yi bayani kan abin da ya shafi hankali a hankali wanda ake ɗauka hankali mai kyau to shine mai hankalin da yake ɗaukan izina da abin da ya faru idan wani abu ya faru ba na so ka ɗau izina lokacin da aka gaya ma ƙwarai suna ji ta hanya su tafi fatauci ai sun ga kufaifai na mutanen da aka halaka ya kamata su dau izina yadda aka yi masu su ma za a iya masu isoci da ake kama na cikin ƙur'ani ake gaya manzo sallallahu alaihi wasallam an yi al'umma kaza an kaza adawa samudawa mutane ƙaruna to wannan dai ana so ne mai hankali ya ɗau darasi mu ma yau abubuwa sukan faru a gare mu kila ta saboda laifuffukan mu da laifin da muke aikatawa tsakaninmu da mahalicci to haka saukan mana da wani ibtila'in to kamata ya matsau izina matsau darasi laifin mu daina shi mu nisance shi kuma kar mu kare wannan shine hankali kuma shine daidai amma abu ya samu a yi abu na a nuna darasi a ɗau izina ya zama ko a jiki babu kula wannan rashin hankali ne wannan bayani na falalar shi hankali ga mai shi to yakan zama wato ainihin jari kuma yakan zama abin da za a yi amfani da shi wajen gane gaskiya da kuma gane ƙarya da a cikin darasinmu mun gano malamai sun kwakulu wannan wannan sai wajabcin haƙuri a bisa da'awa da kuma neman taimako da yin sallah da aiwatar da ita duk mai da'awa in yana so da a wace ke kyau to ya gyara alaƙa shi da Allah alaƙa da Allah abu na farko shine yin sallah kan lokaci yin ta da farillanci da wajibabbunta in ka kiyaye to sai ka ga kai ma abubuwan Allah ya kiyaye maka mai da'awa da mai wa'azi kai ko a gidanka in kana so ka sami fahimta tsakaninka da ka to kiyaye sallah a kiyaye dokokin Allah in ka kiyaye sallah to sai ka ga abubuwanka sun tafi daidai shi yasa annabawa ake umarta su da tsaye da sallah kuma su umarci iyalansu da tsaye da sallah sannan bayanin lokacin sallah da muka ji guda biyar a cikin ayoyin da muka karanta wanda nan kalubale ne ga ɗan tatsi ne bayan da za ka iya gano lokacin sallah asuba ainihin azahar la'asar magariba isha a zahirin ayoyin da muka karanta da malamai suka bayani cewa ga abin da ake nufi wannan tasbihi ai zikiri da ake nufi shine salloli biyar wannan yana nuna mana sinan qur'ani ba zai ba za ka fahimce shi ba sai ka hada shi da hadisin manzo sallallahu alaihi wa ahli wa sallam sannan bayan nan wajabcin wato ainihin rashin dogaro da wani abu na kafirai domin su kafirai duniyan nan ita ce gabansu kusa da duk kuma kuka dogara da su da yadda su suka dogara da duniya ba su da wata makoma sai duniya to za ku zo wata rana ku ji kunya inda su duniya ce a gabansu shi yasa bai kamata a dogara da wanda su jin daɗin kina a nan duniyar kai kana da wata wato wata makomar ita ce lahira kuma ita ce matabbata ta gaske to shi yasa bai kamata mu shagaltu da abin da kafirai suka shigarci da shi na duniya ba har mu rika takara da su suna da kuɗi sai mun kuɗi irin nasu suna da kaza sai mun yi irin nasu wanda kini hanyar jirgi daban ta mota daban akwai abubuwan da suke mu a wurin mu haramun ne su kuma ba su ba halal ba haram sannan wajen wajabcin yarda da abin da Allah ya raba ya ba bawa na arziki to ya gode ya daina kalla idan shi na kallo can abin da ba a bashi ba sai ya koma ya kalli lahira ta fi komai wannan in kai shi ne za ka zama mai kana'a mai godiya duk samun da Allah ya baka sai ka ɗauka samu ne kai masa godiya kuma ba za ka tsalle ido ga wani abu wanda bai zo ka ba sannan sai wajen yin umarni wato umarta iyali da yin sallah da kuma yin haƙuri har muka isara lokacin wannan zamanin da harkar waya da social media suka yawaita suna shagaltar da yara matasa yin sallah a lokaci musamman sallah asuba to iyaye sai sun tashi yin wato wato da gaske yanzu wajen nusar da yara wajen yin sallah a lokacin ta maza da mata wani bin har manyan ma za ga sun shagaltu da harkar midiya ko kuma sun shagaltu da rashin neman sanin hukunce-hukuncen sallah wanda isa sallah annabi ne ya je karɓo jirkinta bayan nan jibrilu ya zo koya mai aikace sannan shi kuma ya koya masa habaya aikace ya ce masu sallu kamar aikin wuni isayi wuyi sallah kamar da ga ina yin ta ashe ka ga da an haife ka ɗan musulmi ka uwa da uba da kakanni wallahi sai ka koyi sai ka koyi sallah aikace sannan falalar kawa da kuma wato ainihin girma masu masu ta kawa din da kuma ƙarshen al'amarin su kyakkyawa ita ce lahira siyasa yasa kullum inda dai aka siffanta kyakkyawa to mu kokari mu gane siffar mu ko mu siffanta da ita dan masu masu kyakkyawa su ne suke da wato ainihin kyakkyawan ƙarshe Allah ta mu cikin su sannan sai da sallah a cikin wato al'umma jam'i kenan da wannan yana yassare ma mutum harkoki na arziki in ya zama kana damuwa da sai da sallah a kan lokaci wannan nan dai Allah zai kyautata rayuwarka domin shi arziki shine rufin asiri a wurin muka isara da leburorinmu irin yan garuwa irin magina sai ka gaba ruwan shi da lokacin sallah su aja aikin na garuwan su je su sallah in sun gama su je su ci gaba babu sai ka ga sun dawwama a wannan sana'ar mutum ta tsuwa yana ne yana fama saboda bai kiyaye haƙƙin Allah ba to haka ba ya kamata mu ɗau da shi abin da muka karanta sannan sai mun ji cewa wato ainihin ayoyi da muka karanto ɗin nan mun fahimci cewa ma'abuta hankula dai su ake kira ulul alba su ne ulul nuha ayan nan da muka karanta wato kuma mai lafiyan hankali sai ake faɗa ma wannan ma'abucin hankali kenan sai yawan tasbihi da godiya ga Allah sace da maraice wannan yana taimaka ma bawa wajen gusan masa da abubuwan damuwa in kana cikin kunci na rayuwa da abubuwa da ke damun ka zuciyarka a daure to ka tinkari tasbihi da tahmidi da tahlili wannan askar din da ake yi sula haula wala quwwata da sauransu to duk suna share damuwa a cikin zuciya yasa zaka ga annabawa ba sa rabo da tasbihi da tahmidi sannan wato idan bawa ya fahimci cewa zuciyarsa kullum ta ta'allaka da duniya to maza maza tuna lahira kamar yadda muka ji wani cikin magabata da ya je inda ake harkokin duniya da hada-hadan duniya in ya dawo gida sai ya tuna ayyamin da muka karanta da ko ajiya ko ya take wala ta muddanna ainihin ka ila ma matana bihi azwajan sai ya karanta ta sai ta tuna mai abin da ya gano na duniya sai zuce shi ta manta da shi dan kada ta allaka shi ma ya manta da lahirar shi wanda haka aka gaya ma manzo haka kai ma ya kamata duk lokacin da aga za ka karkata zuwa ga duniya sannan wato ainihin idan mutum ya ga wato ainihin wajen duniya ainihin wani Allah ya ba shi duniya ga ta nan kamar shi ya ba kanshi sai ya nemi rudu ko kuma ya ce sai ya gasa da shi to ya dawo ya tuna lahira shi ma lahira ita ce musamman kafirai yau da aka ba su duniya da mulkin duniya sai ka dawo ka ga lahira ku ba su da lahira inda sun mutu suna kafircin kai kuma lahira aljanna ni'imar ta ba ta lissafuwa duk sadda ka ga wannan yau kamar kashirai ka ga yau halin da suke ciki na abin da suka ga dama suke tattalin arzikin duniya na hannunsu siyasa duniya na hannunsu su suke faɗa a je to sai ka dawo ka duba kai kuma ai aljanna na nan in dai ka mutu da imani su wannan ni'imar su za ta gushe dan duniya za ta ƙare su ma za su ƙare amma sai wacce ni'imar ta ta ta lahira wa zajiya ce ba za ta gushe ba bayan da za mu ɗan ƙarasa a yau abin da malamai suka faɗi game da su shine cewa mu'jiza da wamammiya ce wato wacce aka ba annabi ta da qur'ani wasu mu'jizoji da aka ba annabawa suna gushewa da gushewarsu kaga annabi Musa da ya tafi ya tafi da mu'jizarsa ta sanda ta torchlight da sauransu annabi Isa raya mutane da sauransu amma mu'jizan manzo ya yi wa faki amma tana nan hatashin kiyama ya ce alƙur'ani wanda ce wato mu'jiza wannan ina nuna maka falala ta manzo a manzo akan sauran manzanni sannan wato ainihin kasiri wanda aka rubuta masa halaka da tatsewa da shiga wuta to duk wa'azin da za da ayin da za a kawo masa da wani abin da za a mai bayani ba zai mai amfani ba san ba zai imani ba mun keto wannan da ku kisa fir'auna ba abin da ba a nuna mashi ba amma kun ga da yake halaka ta tabbata ai bai imani ba to haka nan kafire da annabi ya ta fama da su a makka ba abin da bai nuna masu ba suka ki sai da suka zo badar aka kakkashe su suka mutu da kafircin su haka nan wato a cikin za mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya yi ma al'umma hukuba da azaba sai ya aika musu da manzo sai an musu wa'azi an masu gargaɗi wanda ya biya tsira wanda ya ci kuma sai ya shiga cikin azaba da cikin Allah Allah ta tsare ni abu na ƙarshe shine wato kaskanci da tatsewa wato ainihin ga 'yan wuta gobe ɗiyama, wani abu ne wanda zai tabbata a gare su saboda sakacin da suke a duniya na rashin yin imani balle ai magana aiki na kwarai dan aiki na kwarai ko an yi shi ba imani baya amfani kamar da na sha gaya mana in za ka ciyar da duk garin kano ɗin nan amma kai ba musulmi ba ne wallahi ba ka da lada wurin allah ko kaɗa ko duniya ma za ka ciyar ya sa gare da suke kule-kule bayan su ƙungiya wai taimakon 'yan agaji 'yan gudun hijira 'yan waye da su wallahi ba su da lada wurin Allah asalin lada shine imani Allah mun gode da kai mu musulmi sai wannan ayi akan kana maka Allah ƙara so mu a karanta mana su a'udhu billahi wannan sura a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصوف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى نعم بارك الله فيك الله دوك سيشي وقالوا لولا يأتينا لولا يأتينا بآية من ربه suka فتوسوكا wato su kafirai laula ya ci na bi ayatin min rabbi ina ma a ce ya zo mana da ayoyi wato da aya daga ubangijinsa aya suna nufin wata mu'jiza kenan wacce za su gani kamar yadda suke faɗi su ga duwatsun nan na makka waye mai da su gwalagwalai ko kuma a'a a yi ma wata korama ta ruwa a garin makka zai maganganu ko kuma irin wannan maganganun da suke faɗi to ina ma a ce ya zo mana da wata aya daga ubangijinsa sai Allah ya ba su amsa awalam ta cikin bayyanatun ma fi suhufil ula shin hujjoji ba su zo masu ba ne daga littattafan farko wanda suka gabata ai an zo da ayoyi wanda kuma shi qur'ani shi ma aya ce wacce take mu'jiza ce da ma ta shafi waɗancan ayoyin ko mu ce ta shafi waɗancan mu'jizojin walau anna ahlakanahum bi azabin min da mun halaka su da wata azaba gabaninsa wato gabanin a saukan masu da wato ainihin alkur'ani da dalili da hujjoji la qalu rabbana da sun ce ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan ina ma a ce ka aiko mana da wani manzo wanda za mu bi shi fa nattabi ayatika min qabli sai mu bi ayoyinka wato min qabli gabanin azabar ta zo mana shine min qabli annabilla wa nakhza gabanin mu tabe gabanin mu ainihin wato ainihin shiga cikin wani wani yanayi na wahala shine al-al-hijr kenan da ake an saukan masu da ayar domin aya kun san wani lokacin ai ba abin da ake so bane aya ko mutanen karuna da aka aiko masu na nabi lodi kai da aka aiko masu da hadari suna sa ruwa za a yi masu aka zato suke ruwa zai zo hadari ya gingimo gashi nan baki kirin ana sa rai sai shi ba ruwa wanda aka sani bane ruwan mai zo ruwa mai ruwa mai ruwan mutane to kaga ita aya an ne zo to in fa ta zo din ba lallai a ji daɗi ba to shine nan Allah madaukaki yake cewa su suna cewa ina ma a ce an ba su wasu hujja daga ubangiji annabi ya zo musu da wata aya ke na wata mu'jiza wanda qur'ani yanzu muka ce ba wata mu'jiza da tafi qur'ani dan duk mu'jizojin da Allah ya saukar ma annabawa sun kare da karewarsu amma mujirar da aka sauka wa manzo tana nan har gobe kiyama shine alqur'ani har tashin kiyama tana nan ya sai Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula shin hujjoji na ainihin littattafai na farko ba su zo masu ba wanda kuma shi alqur'ani shine shakundum ya haɗe duk waɗannan abinda waɗancan kamar yadda ibn kasir nan ya bayyana mana ya ce walau anna ahlakanahum bi azabin min qablihi da mun halaka su da wata azaba gabanin shi manzo ya zo masu a ce an aiko masu da wata uquba yadda aka yi ma'adawa samudawa da sauransu da qalu rabbana da sai su ce ya ubangije mu laula arsalta ilaina rasulan nattabi'a ayatika min qabli an na'zilla wa nahsa ina ma da a ce kafin a aiko mana da hukubar da ayar an aiko mana da manzo sai mu ji wannan wato fa na tabi'a aya cika sai mu ji ayoyinka min qabla an nazilla wa nakhza gabanin wato mu sami kaskanci ko kuma gabanin mu sami taɗewa sai Allah ya ce kul ka ce masa kullum mutarabbisun atarabbasu ka ce masa da kai da su duka masu sauraro ne ne wata aya suke so wata alama da za ta nuna annabi manzo ne to da ni da ku duka masu jira ne ma'ana annabi ba shi ke kawo aya masan shi da kanshi ba Allah ne ke kawo wasu da ya so saboda aka fata rabba su ku jira wato zuwan aya ɗin wa fatalamuna man man ashabu sirati sawi faman ihtada idan aya ta zo daga nan da sannu za ku sani man ashabu sirati sawi waye ne ma'abucin hanya mai kashiya ma'ana waye a kan daidai ta da kuma waye shiryu sannan kuma su waye ne suka fantare suka ƙirin hanyar daidai waɗannan ayyuki ne na ƙarshe na wannan sura wanda ibn kasir yake cewa anan? labari ne allah ke ba mu dangane da kafirai da anil kuffar fi qaulihim a faɗin su suke cewa laula ne ma'anar laula ai halla ya na muhammadun bi ayatin min rabbihi ina ma a ce muhammadu ya zo mana da wata aya daga ubangiji shi aya shine bi alamatin dallatin ala sidiqihi bi annahu rasulullah aya da zata nuna wata alama cewa shi manzo ne da gaske aya za ta nuna eh shi manzo ne da gaske qala allah ta'ala sai allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu ما في الصحف الأولى أيامي القران الذي انزله عليه الله كان بي زو با اي دو كم قرآني بيزوم الصبا أدوة آية دزاء نما لموجزة فسيدة تزم باين القران ا كو اي قران في السماء وهو أمي لا يسن الكتابة أي النبي سي ساشي امي ني bai iya rubutu ba bai iya karatu ba annabin an gaya masa wannan shi yabo ne a gare shi amma kai yau an gaya ma baka iya karatu ba kai rubutu ba suka ne ko eh annabi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba balle a ce zuwa yake rubutu zai gaya mutane wahayi ake masa a gaya masa abinda yake gashi mun ji labari kwanan nan mutanen annabi musa da fir'auna kaman da ya da bani isra'ila kaga wannan duka ai ba zuwa ya aka mai karatu na aka biya masa a wahayi ne kawai da hmm. shi annabi girmamawa ne da wurin shi a ce shi ummi ne a ba shi wani abu da kuma ya fi ƙarfin wanda ya karatu shi ne alkur'ani walan yi dari tsarin kitabi bai zai ya karatu ba wani su ahalin kitabi yana mudarasa suna gaya mai duk kisoshin nan da muke ji na su bani isra'ila ba su suka gaya mai ba qad jaa fihi akhbarul awwalina bima kana minhum min salisi duhuri cikin qur'anin nan labarai na farko farkon al'ummomi biya zo mai wanda suka gabata na zamuna daban-daban bima yuwafiquhu alaihi al-kutub kutubil mutaqaddima as-sahiha eh na littattafan da suka gabata ingantattu abinda annabi ya faɗi sai ya daidai da abinda ke su littattafan su ya faɗi abu a cikin ƙur'ani wanda ba a hargitsa ba a taurar da ba hargitsa ta ba ba a jirkita ta ba da injila sai a je a samu haka magana take wannan mujiza ce ko ba mujiza ba kaga mujiza ce kenan saboda ne fa innal qur'ana muhaiminun alaiha yusaddiqu sahiha wa yubayyinu khada al mukazzib wa al makzub fiha wa alaiha qur'ani shi sha kundum ne yana gaskata abin da ya inganta na ta da gabata sun ma ya faɗi kuskuren da aka sakala a ciki na ƙarya ya ce kaza da aka faɗi ba daidai ba ne ba haka aka yi ba da salmanin farisi ko akan maganar ayatu rajam tana cikin littafin su suma mutum na jefe shi ake amma sai suka rufe aka danna daidai wurin a karanta sai salman ko eh, abdullahi bin sallam yake son su ba salman su ba abdullahi bin sallam ya ce a ɗaga ɗaya ɗaga hannun shi inda ya danne a gani hmm. ana ɗaga shi ga ayatu rajam yake to dama makareta ne ya rasulullah kaga annabi ya faɗi a cikin qur'ani sannan kuma ya tabbata shi littafin su haka al'amarin yake saboda haka wato a wata ayar Allah ke gaya mana cikin sura an kabuti wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi sukan ce da ina ma ake an saukar masa da wata aya daga ubangijinsa qul innamal inda lahi? wa innama ana nadhirun mubin ka ce masu kaɗai ayoyi ai daga wurin ubangiji na suke zuwa wa inna ma ana nazirun mubin ni kadai mai gargaɗi ne kuma mai bayyanannen gargaɗi awalan yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim bai ishe su ba duk wata aya da mu'jiza da suke nema an saukan masu an saukan maka da littafi yutla alaihim ana karanta musu shi a shi alƙur'ani ma muna karantawa mujiza ce yanzu dai inda muka karanto ne da za mu maimaito za ka ji ba za mu gaji ba kuma sai mun sake ƙara samun wani ilimin gobe a karanta jibi kullum ƙur'ani kenan kike da wannan fanalar inna fi zalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun a cikin wannan akwai rahama shi sau saukan manzo sannan da kuma tunatarwa ga mutane masu imani ya inganta cikin bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake ma min nabiyyin illa wa qad utiya min al-ayati ma amana ala mithlihi al-bashar nabi wato ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi wato ainihin hakika sai an ba shi wata mu'jiza da al'umma su za su imani da shi saboda ita ai mun ji ya kai kisa nabi Musa da Fir'auna yan sihiri ne sababin musulunta su sanda suna da suka gari sun zo da igonsu da sandunansu suka saki suna watsar-watsar aka saki mu'ujiza ta ubangiji ita ce sanda ta zama makijiya ta haɗiɗiye su shi aka ɗau sanda aka riƙe sababin wannan suka faɗi suka imani Hmm. kaga shi na nan cuta ba wani annabi face sai an ba shi wata mu'ujiza wacce za ta sa mutanensa su imani saboda sababin wannan mu'ujiza ɗin sai ce wa inna ma kana lazi utituhu wahayan awhahu Allah ilayya ni kuwa kadai abin da aka bani shine wahayi ne da Allah ya man wahayinsa shi aka bani fa arju an akuna aktharuhum taba'an yawmal qiyamah ina fata in zama ni ne mafi yawan mabiya gobe kiyama in an tashi bayi an tashi halittu al'umma ta su zama su ne mafi yawa ina fatan haka ta kasance to kaga wannan ayoyi abin da za su nuna mana falala ta manzo kullum abin da yake jaddada mana annabi ne ke yan manzanni yayan annabawa to mu kuma mu ne ke yin al'ummu da Allah ya yi to amma sai ka zo kana cikin al'umman manzo baka bi manzo ba baka bi qur'ani ba baka bi Allah ba kaga kayi hasarar wannan fifiko da Allah ya baka kenan wanda kamata yayi yadda manzon ka shine ke manzanni kai kuma kana cikin ke al'umma sai ka kiyaye wannan matsayin ka tsaya ka bi Allah ka bi manzo ka bi Qur'ani dan gobe ka tashi karkashin tutan manzo sallallahu alaihi wasallam har ka tashi yana kira ka bude kai wani wurin Allah ka samu dace yake wa inna ma zakara hahunna a'zamul ayati allati aqa'a wa tawdiha alaihi salam anan ibn kasir yace an faɗi mafi girman wato mu'jiza da ayoyi wanda aka ba manzo shine yake hul qur'an shine alqur'an wa illa falahu min almu'jizati ma la yuhaddu wa la yusar ba haka baya annabi an ba shi mu'jizoji masu yawa wanda ba za ka kirga su ah, ba ba ba wata ya zo ya tsage ba ha ba abin nan bane ya saka hannun shi cikin inda ba abin nan ruwa ruwa ya samu nono dan kadan ya tsaka an sha an koshi mu'jizoji da yawa na manzo suna nan wato amma duk sun tafi da tafiyarsa amma shi alqur'ani yana nan Allah mun gode maka walau anna ahlakanahum bi azabin min qablik laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula eh Allah mu dauki yace ai wato walau da mun halaka su bi azabin min qablihi da azaba da za a musu gabanin shi ai ko manzo la qalu kila sai su kafa hujja su ce rabbana ya ubangije mu laula arsalta ilaina rasula ina ma a ce ka aiko mana da manzo ai law anna ahlakana haula al mukazzibin la kidamun wato halaka wannan masu aryatawan abla an nursila ilaihim hadha rasulul karim gabanin ma aika musu wannan manzon mai girma Wannan nunzila alaihim hadha al kitabul abin kuma gabanin mu sauka musu da wannan littafin mai girma da qur'ani lakanu qalu da sai sun kasance suna cewa rabbana laula arsalta ilaina rasula ya ubangiji mu ina ma ake kai kuma na manzo qabla an tuhlikuna gabanin ka harka mu hatta nu'mina bihi wa nattabi'ahu kama qala yadda zamu imani da manzon sannan mu bi shi kamar yadda wato ainihin suka ce Allah ya ba mu labari fa nattabi'a ayatika min ƙabla an nazilla wa sai mu bi ayoyin nan naka sannan gabanin a ce an kaskantar da mu kuma gabanin mu taɗi wannan su ne dai ayoyi har zuwa ƙarshe wato Allah maɗaukaki ya ce ya ba su amsa yanzu in su kuke jira kullum ko kulka ce eh kullum mutarabbisin a ce to da ni da ku duka mu masu jira ne masu jiran ayoyi din ne ba ba aya ake jira ba ba aya ko in ta zo ba lallai a ji da daɗi ba kaga da aka zo ba da kuma kuma karnan nan masu faɗin wannan aka kashe su ai kaga sun ga aya ko arara sun ga aya su da kan suka kawo kansu masu da yawa suna alfahari suna ganin annabin shi da 'yan ka ba yawa ba makamai ba shiri za su murƙushe shi sai ga shi so 'yan kaɗan ɗin aka aiko mala'iku da su aka yakin aka kakkashe su kaga ayat ya yi ko ya sa ya nabi Allah ya ce ka ce musu ku saurara da ni da ku duka za mu ga ayat za ki zo kuma ayat ta zo idan ta zo fasa ta alamuna man man ashabu sirati sawiyi anan za ku sani waye ne ma'abocin hanya mai kakkiya tariqul mustaqimi kuma ni hitada ila al-haqqi sabilur rashad kuma waye ya shiryu zuwa hanya ta gaskiya zuwa hanya ta shirya da ni da ku kamar da wata ayar Allah ya ce wa saufa ya lamuna hina ya rauna al'azaba man adallu sabila yayin da suka ga azaba za su ce to waye a yau ko man adallu sabila waye mafi kasan hanya sahabbai da annabi da muminai su ne suka gane hanya ta daidai suka bi ko ko su kafirai da suka ki da yadda za su ga azaba za su faɗi wannan waye ne ya kauce hanya waye bata ya'yan uwa sai mu maza mu tsaya yanzu kan hanyar nan mu akiya in titi ita ce siratul mustaqim kamar da Allah ke cewa sayalamuna gadan man al-kazzabul ashir gobe ba wato gobe ba gobe ta waye wadda gaba ƴan uwa hmm. gadan ta gobe kiyama Allah ya ce da sani za su sani man al-kazzabul ashir waye ne makareci mai girman kai a ranar zai ga girman kan shi Allah ka tsare wannan wajen kissa ce ta bayanin kissar wato ainihin annabi sale da mutanen samudawa da suka yi ta mai injilanci suna gaya mai maganganu Allah ya ce tsare ga gaya musu ya lamuna gadan al kazzabul ashir eh, dan gobe gobe za su gani su gobe ita ce azaba da ta zo masu akwai gobe ta kiyama akwai gobe ta azaba da ake ma al'ummomin da suka gabata amma yanzu arziki muke ce al'umman manzo annabi yayi addu'a cewa kada a halaka al'ummar ta da tumbuce su gaba daya yasa ake ta gazar da ake kuke ga ba a share al'umma amma ba zai hana a jarabce su da abubuwa na ibtila'i ba mara daɗi ko za su tuba su su koma ga Allah Allah ka sa mu gyara wannan ita ce karshen suratu qaha wacce muka karanto cikin wannan kwanaki da suratu maryam muna fata abin da muka karanta Allah ya sa ya zama a cikin mizanin mu Allah ya sa ya zama wato ainihin babban jari a gare mu gobe kiyama Allah ya sa Qur'ani ya zama gatan a kafin mu dan yan abuwan da muka saba na dan abuwan nishadi na ganin yana da kyau mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kwanaki da muka kwashe ba da wayanmu ba ne ba da dabaranmu ba ba da iyamu ba babu ƙarfi babu dabara a gare mu sai da taimakon Allah muka iya kawo yau rana ta 26 mana karatun alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka Allah mun gode maka Allah ka maimaita mana Allah ka karba mana Allah ka sa dan kai muka yi Allah ka sa ya zama gatan mu karatun ka ba mu ikon aiki da shi sannan muna godiya ga ainihin wanda duk suka tallafa karatu suka ci gaba kullum za mu ga ba direba za shi ya ɗauko mu ya je ya dawo ya mai da mu ya dawo kaga wannan ya cancanci a gode mashi malam shehu kenan ko da direba can da ke kai shi ma mai karatu mu na can santa Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai yan agaji da suke ta faɗi shashe su ma daga cewa an sami tsaro da su da ɓangaren security a wannan masallaci mai albarka ni dai har yau ban ji an ce an yi wani abu mara daɗi ba wani ya zo an cutai an zalunta an mai ba daidai ba ban ji wannan labarin ba Allah ya saka musu alkhairi Allah ya sa musu amizani sannan sai bangaren ni wato gudanarwa na wannan masallaci tun daga kan shi da darakta da sakatare da duk dai wanda suke harka gudanarwa a masallaci har masu shara masu za ku gaba za ka ga wata kazanta ba a masallacin nan ko a cikinsa ko a waje ko a solato muna fata Allah ya saka musu alkhairi haka nan bangaren gudanarwa ya fushi shugaban wurin shi alhaji adamu mai kifi Allah ya saka masa alkhairi Allah ubangiji ya sa masa amizani abin da ya na kama da wannan wuri masu zama su bi tafsiri cikin jin daɗi da fanka da iska da winduna da wato zama hadiyan da ba yadda za ka kace ka zauna cikin kunci wannan wanda ya wannan muna fata Allah ya sa masa amizani eh Allah ya ba shi lada kuma Allah ya sarkake niyyarsa da duk masu da wannan aika Allah ya ba su lada sai godiyar mu ga wato ainihin mahalarta mahalarta yan uwa ni kadai ba zan zo in zauna nan in ta bayani ba ku ba eh amma na dan daga kai na ga ku kuma kuna sauraro sauraro na fahimta to yakan kara man kwarin gwiwa nima in ga cewa na haɗa abin da ya kamata ko Allah ya saka muku da alkhairi na san duk wanda yake nan bai rasa abin yi ba eh da hidindimin ku kuka bari kuka zo don ku karu dan mu karu gaba ɗaya to Allah ya sa mana a mizani zan iya kama sunan mahalarta ba da dattawa a nan wanda sun haife ni da wanda suke ila sa'o'ina da matasa an ne na kenan da yanzu ba zan ce ko da nake matasa sa'o'ina yanzu kila da matasa kanyena wasu ma kila 'ya'yana to duka dai wanda muke tare a wannan wuri Allah ya ce mu da rahamarsa Allah ya sa mun dace Allah ya mana jagora muna godiya ga wanda suka ɗau nauyin karatu suka aka sa a gida na'am na'am za mu zo kansu muna godiya ga wanda suka ɗau nauyin karatu aka sa a rediyo eh aminci rediyo sun yi kokari da wanda ya ɗau nauyi Allah ya ka musu alkhairi da rahama rediyo su ma da shi wanda ya ɗauki nauyi wato ainihin makaman ranako eh shi ma Allah ya ka musu alkhairi da wanda ya ɗauki ragin wata na ainihin a arewa shi ma Allah ya ka musu alkhairi ana fatan Allah ya kai mu kuma a sami wanda zai tsora domin aikin alheri kowa so ya kawo nashi gudunmowa aikin lada Allah kaɗai ya san iya ladan da ake samu wanda suka zo nan sun ji wanda suke hidindimin su ba su barin su zo suna gida wasu ma daga ƙauyuka suke ji suke godiya to Allah ya ba kowa lada Allah ya sa mana a mizani muna kuma addu'a Allah ubangiji ya saka ma duk wasu wanda suke taimaka ma addini ba nan ba kaɗai akwai wanda suka gabatar mana da tafsiri a can akwai malam usman darakta na ne yi karaye tafsiri gidan gwarzo akwai malam wato muhammad jibril jauro shi yi tafsiri a masallacin karamba sai malam aminu usman alhassan shi yi tafsiri a masallacin santa sai malam yattahu abdulkadir shitu yi tafsiri a masallacin maradi sai malam shamsuddin shi yi tafsiri a masallacin wato masu salih imam zakariya ibrahim ce tafsiri a masallacin ammar bin yasir sai malam yahaya ce tafsiri a masallacin abdulsalam da ke rijiyar zaki sai malam muhammad inuwa wanda ya tafsiri a masallacin sa'ad bin waɗannan duka yan uwa ne yawa akwai barista a malam sani dan uwa mai tawazu shi barasta kuma makarancin qur'ani shi mana tafsiri masallacin mu na masjidin sunna duk waɗannan muna godiya gare su yan uwa Allah ya saka musu alkhairi duk wasu jiya suka rufe sun halarta yanzu dan rufe wannan karatu wasu kuma gobe za su rufe dukkan muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi da wanda suka halarta suka amfana duka Allah ya bada lada wannan shine jawabin godiya sai dan abin da muka dan saba yi na nashaki an yi kwana yau ashirin da shida go ana karatu ya kamata wannan ya zama faifai ne da wancan mun gama ku 'yan midiya wannan kuma ɗan na shaƙi ne da za mu yi da 'yan uwa mahalarsa musamman wanda na